Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voa com ko kuma sashen hausa hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala A yau biyar ga watan Yuni na shekarar 2023 zabi magana ne akan dangantaka da ke tsakanin matar uba da 'ya'yan miji. Haka yake ba sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baƙi iyaye maza da mata a zauren namu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu fara shirin da garzayawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraron barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan rikon dan miji. wanda bahaushe ke cewa rikon dan wani da wuya Washin me ke sa dan da ba naka ba ya zama matsala? A tare ne a wannan zaure ina tare da malama Aisha Abdu Bako, malam Umar Kumo da kuma malam Misbahu Ishaq Abbas. Malamai mu da zuwa wannan zaure. To kamar idan aka ce ɗan miji, rikon ɗan miji riko ne na abu ne mai wuya. malama aisha zan fara da ke a matsayin ki na uwa mm. shin me yasa yake da bambanci tsakanin dan da ba ke kika haifa ba amma wanda mijinki wata mata ta haifa mishi da 'ya'yan da ke kike da shi a ya tunanin ki me zai iya me ke kawo bambanta wannan to a mafi yawan lokaci rikon da ake cewa rikon dan wani wai in ka rike dan wani baka fita to ni ina kallon shi a mu matan ana samun matsala daga gurinmu wani bin kuma akan samu matsala daga gurin 'ya'yan wani bin kuma matsalar mata na ga mai gidan ne abin da ya sa na ce ana samu akwai wata matar da take ganin ita in ba 'ya'yanta ba ne ba za ta rike su tsakani da Allah ba ba za ta yi musu hidima ba sannan ko da a ce ga ta tana da 'ya'yan ga kuma ɗan mijin wanda ba na ba wata ce in ma ta haifa ta fita ko ta haifa ta mutu ko kuma ta haifa ma tana gidan ita nata ta sani bata san wancan ba sai kiga tana bambantawa To inda kuma ake samu daga gurin su 'ya'yan za ki ga imma uwar shi ta fita ne. Ila shi can yana can akwai inda yake haɗuwa da uwar tana mai mummunan hudu ba, ai matar ubanka ce kaka yadda kullum kai wata ma uwar za ta yi ta saƙa mishi wata kuma ma tana gidan za ta rika saƙa ma kirki iri-iri tana koya ma ɗanta cewa yi wannan matar uba. Wato ita ba uwar shi ba ce. Eh, ita ba uwar shi ba ce. Yayi mata saboda kada a samu zaman lafiya wani zubin kuma shi namijin uba kenan shi ne zai rika sa ido da abin da ya kamata ya gani da wanda bai kamata ya gani ba duk sai ya rika gani kuma ya magana kuma ya magana a kai wanda kuma kinga daga nan ake samun matsala da ita mata da ta da take rike dan miji kenan yawwa eh, wanda ba ta yawwa kila ita tana yin iya kokarinta to shi kuma wanda ya ajiye tan yana ganin ta gaza to daga nan wata sai ta ce ah, to da haka ne ma bari in maka wata kuma makira ce za ta yi maka dariya za ta yi wasa da dariya da ɗan in ba idan ka kuma ta musguna mishi. To wato ana fuska biyu. Ana fuska biyu. Malam Misbahu, mm. ka ji abin da ya Aisha ta ce ke cewa matsalan ma akan iya samun daga wurin uban. Mm. Ya kasance shi ke ba kawo wani kofa da za ta iya cire hannunta daga tarbiyyar 'ya'yan ko kuma daga eh, kulawa da su. Haka. Me za ka ce? To gaskiyar magana dama dai ni ah, kusan ra'ayina kamar na yi karkata wato zamantakewa irin wannan idan ta yi daɗi daga wajen magidancin ne idan ba ta daɗi ba daga wajen sani kamar yadda a malam aisha ta ce akwai abubuwan da shi magidanci idan yana ganin su akwai abubuwan da bai kamata a ce ya kai fuskarsa ba wato bai kai ga sai ya yi magana ba yawa wani lokaci mafi akasin lokaci ma zai ga abu sai ya kama bai gani ba saboda abin da zaka dauka a cikin zuciyarka shine shi dai wannan ɗanka ne da ka haifa da wata mace daban ita kuma wannan matar ka ce diyar wani shi ka auro to idan ka ba ta kulawa da daraja da kimata ita zuciya tana son kullum ta kan so mai kula ta yau mai kyauta mata lokacin da kake kyauta matan taka wallahi ko da muguwa ce za ta sassauta akan dan nan da ba ita haifa ba wannan shine tunani na kuma a shi na ginu na san cewa mata akwai matan da suke ah, makireni A gaban ka za su nuna maka cewa komai lafiya lau an ba ka. kuma zai iya faruwa amma ko da tana aikata wani abu mara kyau ni na tabbata in dai kana kyautata mata kana kawo da kai wata rana ba ta aikata ba wala abin da ke so ku gane anan nan ne wato tun gini tun zani idan kuka duba yadda iyayenmu da kakanninmu suka yi zamantakewa a da da mm. yanzu akwai bambanci wani lokacin al'ummar da muke zaune da su ma kansu sukan gurɓata zamantakewar ƴaƴa da iyayensu a cikin gidan mu a cikin eh, gidaje saboda bayanai ko da yake ba ya ce Allah sarki a dan wajen wani ne Allah sarki oh sai dai a ta hakuri mm. ko a ce maman ba ta gidan kaza duk irin waɗannan abubuwan sukan sa yaro ya giga ya tirje in an sashi a ba gida ya ga cewa dan me za a sashi kaza ba a san shi ne ba a kaunarsa sannan su kansu iyaye mata din akwai ana samun irin wannan wanda su saboda soyayya tsakanin ɗa da mahaifi idan wani abu ya aka tashi yin wani abu sai aka ga an kaga ita uwar ta bambanta tsakanin ɗan da ta haifa da wani ɗan da ba ta ba to duk irin wannan yakan kawo matsaloli to in aka samu irin wannan kai magidanci a nan za ka shigo domin ita ta bambanta tsakanin ɗan da ta haifa da da wanda ba ta haifa mm. to kai kuma ka kokari ka danne a matsayin ka na magidanci kada ka nuna mata cewa ranka ya ɓaci shi ka nuna mata cewa wannan ba abu ne ba za a wuce kuma wannan abin Allah ya da gobe in aka yi ɗaya aka yi biyu ji ba ta ƙara kamar yadda ka ce ya danne mm. ai wannan ba zai danna ba to in dai an nuna gashi ya gani mm. ta fifita ɗanta akan wannan da ba ɗanta ba to kaga dole ne za a samu matsala dole ne za a samu matsala mm. ko da shi uban ya daure to fa shi ɗan nan fa yau da gobe fa yana nan yana rike da wannan abin da take mishi hmm. ka gane hmm. shi yasa maganin dai kar a yi shi ne kar a fara haka ba haushe ce eh maganin kar a yi kar a fara ita a matsayinta na uwa ta zauna ta rike ɗan mijinta ko ita ta haifa ko ba ita ta haifa ba tsakani da Allah hmm. ko da a ce ni ina ga matsalar ta kan faru inda matsalar ta fi kamari tsakanin ita uwa da take riko da kuma shi mai gida Shi matsalan ɗa da ake riƙon shi wallahi tana da sauƙi. Hmm. Ko da yana da waɗanda suke yin zagon ƙasa a ɓangaren shi. Fuska ya samu. Fuska yawwa kuma ita idan ta riƙe shi tsakani da Allah to yau da gobe zai fa zo ya wuce kuma zai gane cewa a'a matan nan fa a gaskiya tana sona. Anya Hajji Aisha bayan an ce ku kuke zama da yaran ku zaunar da su ku zige su in ya'ya mm. mata ne ku ce su zama <laughs> eh. kamar kishiyar mata eh. idan ya'ya maza ne kuma ku sa ta su juya su juya ma uwar eh, matar nan baya mm. musamman idan aka ga sun fara gwaɗi mm. sun fara samun na kansu. Eh amma kin san wani akwai abboni na ga misalai da yawa da an fara da hakan amma da yake ita marikiyar tana da wato hali na kirki wallahi duk sai da suka juya suka dawo hanya suka dawo mata to ita ce a matsayinta ita za ta jajirce yau ita sai ta ma fi uba jajircewa in dai tana so a dawo su yi ta musgunawan ta ɗauke kanta ita katta ta maida su kishiyoyin yauwa kar ta maida su kishiyoyin yauwa sai ta maida su 'ya'yan to a kwana a tashi wallahi wata ran zaki ga sun juya ko da a ce ba dukkan su ba su juya ba sai ta samu wa'anda za su gane cewa a'a wannan matar fa gaskiya tana mana kokari malam umar bahaushe yana cewa wai ɗa na kowa ne amma halin da ake ciki mm. mazan sai ka ga sun nuna cewa tunda ba ke kika haifa ba kake mm. kwaba mm. tunda ba ke kika haifa ba in suka yi laifi kake da ke su ko da tana tare da nata a cikin gidan ya yarda na ta hukunta sun sun yi laifi amma idan na hukunta waɗanda ba ita ta haifa ba sai zama wani magana na daban hmm. ba ku kuke haddasa wannan masifar da cikin gidajen to ai eh, fatima ba ki san wani abu ba su matan sukan wuce gona da iri garin eh, kwabawa din sai kiga ah, wai don ma a baka haushi kila a wani abin da ka taba yi An rasa taya za a tije ka ta jikin wani yaron sai a gana mishi azaba azaban nan za a masa ya kamata mashi daidai laifinsa sai a wuce gona da iri saboda dole sai ka yi dan motsi in kai motsin nan to an samu da ake so to inda a ce yaro zai yi laifi a mashi hukunci daidai da laifinsa wallahi da ba laifi. Kai ya aka yi kasan hukunci daidai laifi. Yawwa misali yaro. Ba ta kasance mai sa ido ba. To misali hajiya mm. yaro ne aka ce an ce ya je makaranta mm. sai ya ki zuwa. sai ya kama ne tafi wani guri kin ga ya kamata ta gaya baban shi wane fa bai in an ce masa je makaranta bai zuwa sai je waje kaza to amma idan ya'yanta ne fa ya kamata sai ta jira sai ta dawo eh a ah, ta hada su ma'ana in ƴaƴanta ne kaya da shi ta ɗauki hukunci misali ta mm. raka shi makarantar ko ta zane shi duk ta zane shi to wannan shi da wanda bata haifa abin ba dan me yasa ya zama daban eh abin da sa za ta wuce gurar iri ne ai au ita akan wannan to eh. inda matsalar take eh. son zuciya suke da shi inda matsalar take ne mazan ma ba su yarda cewa dan da ba wai mace ta haifa ba dan eh. ta ne ai in kika ga an ce kar ki kuɗi wannan mm. kuɗi wannan mm. to an ya hango cewa ana zaluntar wannan din ne da gangan malama zubawu hmm. mata dama wa'yansu sukan ce wai idan mace ta fita gida ta bar 'ya'ya hmm. wai mazan suka mai da hankalinsu ne akan 'ya'ya sai su fi san su hmm. akan 'ya'yan da su take cikin gida inda yake kawo kishi tsakanin su da iyaye matan da suke cikin gida kuma da nuna bambanci ta yaya kake ganin za a iya gyara wannan abin kuma shin wannan zaton da suke yi hakan ne gaskiya ne yakan auku ko kuwa dai haka nan zato ne to na farko dai wannan zaton gaskiya in kika duba akasarin gidaje za ki ga cewa haka ne saboda dalilai guda biyu na farko a soyayyar da ke tsakanin shi wannan magidanci da uwar waɗannan yara a lokacin da ke zaman jin daɗi takan dawo lokaci lokaci a cikin zuciya sai ya kalle yaran da abin sai ya kalle su abin musamman in zaman ya nasa ya daɗi ko in zaman nasa ya daɗi an samu ƙarshen eh, ya zaman da yanki na biyu kuma yakan tausaya musu ganin yana ganin ganin cewa zai sai ya manta da cewa fa akwai Allah tun da wasu bata nan kuna in ya fita shi fita ya ba gidan nan kamar sun mutu sun riga sun mutu ne kuna kashe su zai a hanyar da za a bi kuwa a magance wani abu ba daɗe ce kai a matsayinka na shugaban gida wanda Allah ubangiji ya dora maka ɗau. nauyin waɗannan iyalai sai ka ba wa kowa hakinsa kuma ka ɗauka cewa zaman Allah da annaba ke tsakanin matarka da ka baki daya. Sai in wani abu ne faru. Yawwa in wani abu faru ka zauna ka yi adalci tsakaninka da Allah kuma idan har ka kama matarka da laifi karka tozo ta a gaban yayanka wannan zai kawo zaman lafiya wato maza su daina kuraren nan da ihu a gaban yaya ba ai bai da amfani dan yaro zai ji dadin to ai da mai da ni ne baba ai sai mana abu kaza karki manta fa wannan fada ne aka ce wannan mata ce eh, eh, da kai da ita yawwa da kai da ita dai kuki? kun sai dai sai dai abubuwan da ubangiji ya maka na musulunci mm. su ku yaya ne so faɗan da za ka yi mata ba za ka yi mata a su ba mm. kar ka kyare ta a in ta zo ta maka a su ya za ka ji kin ganin in kace zaka yi wannan babu tarbiyya kenan ba koya musu tarbiyya ba to muddin da za su dauki waɗannan abubuwan in Allah ga samu maslaha cikin abin amma fa matan yanzu fa matan zamani ne gaskiya tsakanin da Allah duk yadda ka kai da kokari akan su wallahi tallahi suna bodewa wato a wannan lokacin abin ya ƙara ta'azzara ya ƙara ta'azzara ba kamar matan da ba tsakanin da Allah matan da wallahi baka bambanta maman ma a cikin gida sai kai da gaske amma yanzu wallahi kana shiga gida ko zaka ma fat fat kowace da nata na kama yaya na koma gefe wannan mata kama yayan ta koma gefe idan ɗaya ta fita a gidan to wanda aka fita to su su shiga uku to amma laifin wahale ne laifin mai gidan ne to ai ma laifin mai gidan ne su ma duk suna da matsala me yasa ba za su haɗa kansu ba su gorma yayan su wajen guda shi da ya haɗa kawo su cikin gidan shi ne zai haɗa kansu Wato inda akwai bambanci idan da tun farko miji bai babu adalci ya riga ya gina wannan za a bambanta tun har yara. Akwai wannan makam. Ai wannan ne ma. In mata yanzu ba da sun shigo gidanka ba za su ce ba har ma za ka je tun a wajen ma kafin su za su ce maka in fa da yaran ka na fani fa ba ni bane uwarsu. Abubuwa kwarai da gaske ai akwai wanda kawai su suna bin ni ko ke nake so eh na yadda kake da zan dauko wato mijin kawai ta aura zan dauko wanda za su rufa musu abinci da komai da komai ke da ko ke din nake so ke zo a gidata ko ba haka ba shi yasa ake samu na babban matsala inda ake samu matsalar mai gida kenan sannan ita kuma tun a waje an ce mata in ta shigo ba ruwanta da wannan ƴaƴan ba ta masa bauta ba to don ta don ta zo wata rana eh, wannan soyayya ta kare ya zace mata to dole fa sai kin yi kaza kaza kaza za ta ce wani fa gaskiya ba shi zo gidanka ba mm. uwarsu da da tarbar su dauke su ka kai su wajen uwarsu in ka dauke su ka kai su wajen uwarsu to yanzu hankalin ne zai kwanta hankalin su zai kwanta kuma zan baka kulawa dan baka kulawa na musawa a yaudare mutum da wannan in yau da shi kuma daga baya shi kuma sai ke ga ko eh, ya cin jima ko ya kai ga ya rabu da ita ta ma ba wan ba wan ba wan ba tsanin wan ƴaƴan ya basu sun ta gayyara saboda ga sun sun sun gararan ba kan kishiya har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Mun sha samun kasakasai na inda matan uba suke azabtar da 'ya'yan da aka ba su amana. Ta inda azaba yakan wuce hankalin mutum saboda kila kankantar shekarun shi yaron da ko yarinyar da aka azabtar tun za ka tunanin wani laifi aka yi mata uba za ta iya daukan eh, dutsen guga ta ɗaɗa waɗa ko ta yanka mishi al'aura ko ta samu reza ta dinga kake ta jikinsa ko ta wani irin duka da yaro zai suma an bige shi abubuwa kala inda kullum ka bude gidan rediyo mm. za ka ji wani rahoto sabo. A wannan shekarar ma an yi wata a Sokoto. kusan ne ya zama kamar ruwan dare mm. matar uba ta azabtar da 'ya'ya mm. kuma ka duba shekarunsu bai kai ya kawo balantana a ce wani gagaramin laifi ne suka kuma za ka ga tana da 'ya'ya kila sa'o'in wa'annan 'ya'ya da ta mm. azabtar amma ba ta iya azabtarwa ba mm. kya matsayin ki na mace shin rashin imani ne ko kuma a'a dan saboda miji bai kyautata mata ba ko bai mata adalci ba ne yasa take juya haushinta a kananan yara wannan gaskiya rashin imani ne ai babu haushi ni in miji bai baka kulawar da kake so ba ai aure ne ko ana aure ana rabuwa je ki mana me yasa za ki ɗauki ɗan wani ɗan mala'ikan Allah da wanda ma wani ma bai san ma menene rayuwar ba ki mai irin wannan azaban kin ga to wannan rashin hankali ne da kuma tsaba ragen rashin imani saboda babu yanda za a yi laifin wani a ce ya shafi wani laifin uba ya shafi ɗan ƙaramin yaro da bai san inda hankali kila sai ta gama azabtar da shi an jima kuma ya zo ya ce mata mama mm. wani irin rayuwa ne wannan yaya za ta ji a zuciyarta kuma ita tana da tabbacin nata 'ya'yan za ta rayu da su so rashin hankali ne da rashin imani malam umar an sha samun rahotannin da ke nuna ga azabtarwan ma a gaban uban ake yi ba ma na ɓoye ba tunda wa'yansu sukan yi shi ne a munafunci hmm. akwai kuma wanda gashi an nuna su har su nawa gashi a hatarki hmm. aka aka mai da 'ya'yan suka zama eh, dabbobi kuma uban ba mutuwa ya ba kuma a wani gari ba a gaban hmm. shi aka aikata me yasa namiji zai iya yin haka yana jin haushin uwan ne yake huce haushin akan 'ya'yan ya bar su wata matan ta zo ta azabtar da su ya kai ga har ta mai da su dabbobi to wannan abu dai yakan yana da nasaba da eh, rashin soyayya sada uwarsu da suka rabu saboda yana jin haushin ta mace wani abin da bai dace ba ta fita bar gida so don haka zai iya barin ƴaƴanta a musu yadda aka ga dama bai damu ba ba abin da dame shi in ma yayyanka su aka yi uwa za ta ji labari ai za ta ji haushi hankalin shi zai kwanta ah. ya mai da biki yawa ya mai da biki ta nan gurin amma kuma ya yi kirari ne ya daba makansa wuka shi aka tozartar shi aka yi wulakantarwa gini domin me ni zan baki misali da wani abin da ya faru akwai wani yana da matarsa sai ya rabu da uwar wannan yaran sai bar amarya to amarya ba ta da 'ya'ya wallahi amaryan nan sai ta yi abinci ta hana ma yaran nan dab za ta gama abinci sai ta kore su waje su je su zauna a waje haka haka yara dai su kurin karamewa uba in ya dawo ya ake ciki ni ga kuna tarawa ba ku lafiya ne lafiya lau sai kaga wani na kallon wani na kallon wannan wani na kallon wani na kallon wannan suna tsoro kila ta tsorata ta ce musu idan ku kuskure kuka gaya baban ku bana ba ku abinci ku koshi sai na kashe ku kin san shi yaro a duniya in kace za ka kashe shi je ke kai kaman da gaske ne ko juju sai ya ce maka ko eh to haka dai haka dai ran nan sai irin hikima ta su ta manya sai fito su waje karamin cikin su sai zo ce je ka so biskit je so biskit ce zauna ci yana ci ya ce wai me ke damun ka ne baka da lafiya ne ya ce masa wai me ne ke damun ka ne naga kwanan sai rashin lafiya kake kankana ciwo ko wallahi antinmu ne ba ta ba mu abinci kuma ta ce in muka gaya maka za ta kashe mu shi ko da ya jaga ya ce to alhamdulillah ba komai ya samu abin jikin sosai shiru ai ba wai daga tashi zai je wai ta masu ba watsar da magana kwana ɗaya biyu sai lallabo duk lokacin da ya san ana gama abinci sai lallabo ya zo fake a jikin wannan gidan shi sai ya ji suna cewa ku tafi ku fita waje zan kira ku ina gama abincin ai sun fito sai suka hango kaman halamunsa sai suka koma gida a guje suna gaya ba su ga baba ya dawo ba suka ce baban na ku ya dawo to ku zo ku na ku zo ku na sai yake a ƙarya ne ma. ku koma sai can ya ji abin da ake ta yi ta windo ɗin sai ya zagayo ya zo da suke ta ah wallahi kin ga ta riga ta kama kanta to irin wannan abubuwan yana da nasaba da irin faɗan da suka yi da mamarsu ta fita ta bar gidan ko kuma mamarsu ta mashi rashin mutunci in ita ta maka rashin mutunci to ai ba su bane suka yi maka su kanka ba su hakkin su kuma Allah sai tambaye ka akan abin da ka yi musu da ka sake har matarka za ta walakanta su iya son ranta baka damu ba kana kallo da idonka ko kuma baka nan to wannan ba shine ba gaskiya a sa ido sosai in kika dubi ire-iren gidajen da ake irin wani abubuwan akwai karancin ilimi akwai karancin wayewa akwai talauci karancin ilimi shine duk mace da take da ilimi babu yadda za a yi azabtar da ɗan da ta haifa ba ta ɗaure shi a jikin kirki ko ta ƙona shi da wuta ko ta yanka shi ko dan dai kun ta samu ko ta hana shi ma abinci dan dai kun ta samu jin daɗi a cikin ta kin ba shi abinci baki ba shi abinci ba idan lokacin mutuwar sai wallahi sai ya mutu eh kin ga rashin ilimi a nan ya shigo talauci idan babu ta yawa ta sauran kusin aka ce ko addini ma manzo Allah ya ce ka tausayawa mutumin da bai da shi mm. ma ku ke koma to kin ga idan aka ce ba akwai talauci komai za ta yi komai mai gida zai yi yana ji yana kallo idan aka ce matar ita ce ke da masusa wallahi ba ce fa ne ba wai ta daura dan ma. shi kansa sai a ɗaura a cikin turki au to karshe ma ke da talauci kuma a zauna lafiya a zauna lafiya zai ce mata kwarai kin yi daidai dan ki dadi kana ji kana kallo a daura yayanka a hana su abinci a azabtar da su da sauransu to wani rawa al'umma za su iya taka tun da yawancin da ake zama din ake azabtar da yara ba a daji ake zuwa a aje yi ba a cikin al'umma ne mm. kuma za ka ga wani ya daɗe yana azabtuwan amma babu wanda ya ce wani abu dangi musamman dangin uwa idan kila ta mutu ne ko an rabu a aure sai ga suna kallo wai sun sakar masu cewa wai aito ƴaƴansa ne shin babu wani haƙƙi da dangin uwa suke da shi da za su zo su kwata ma ƴaƴanci in suka shiga cikin wannan halin ko kuma makota da ake azabtar da yaran a idan ka kiran su eh dangin uwa ko suke da haƙƙi amma kamar yadda Ms. Bahu ya ce ne akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin wayewa to ni ni wata ran nakan ɗauki eh to za kana da ilimi wani zaka ga bai da wayewa amma ni nakan ɗauke shi tsaba ragen jahilci ne yake kawo haka saboda talauci ai shi ba hauka bane amma jahili ai mahaukaci ne shi kin gane kila ita matan nan da za ta iya azabtar da ɗan nan irin wannan azaban na fitan hankali to fa shi ma kan shi mijin ba kowa bane a gurin ta. za a bi ta ƙarƙashin ƙasa a lalata shi to an lalata shi ba dai 'ya'yan shi yana ji yana kallo za a yi musu mun karanta da yawa mun gani da yawa inda aka farraka uba da 'ya'yan shi mm, kuma mace ce sila mace ce sila ko ta baki ko ta ƙarƙashin kaza an farraka shi sai daga baya ne zai zo yana kuka yana roƙon su gafara to kamar yadda kika ce me al'umma za ta yi shine al'umma ta yi ƙoƙari ta raba kanta da jahilci al'umma su san yadda za su yi su faɗakar da kansu yadda kowa a cikin al'umma zai zama cewa shi ma yana da wani abu da yake yana da wani contribution nake so in ce da zai wani gudunmawa da zai ba da a al'umma shi wato kowane makoci yana da haƙƙi akan makocin shi sannan kuma mu daina zama kara zube kin gani ba mu da wani ba mu da eh, wannan shi nan ne talauci ya zo ana zaune kara zube yanzu tuntuni mun wuce inda wai yau mace za ta zauna wai komi sai namiji ya mata ba wai ina cewa lalle lalle sai mace ta fita bane wallahi akwai sana'o'i da yawa da mace a ɗakin mijinta za ta yi su kuma za ta samu abin rufin asiri so in tana da wannan kin ga mafi yawan matsalolin nan da suke tasowa a al'umma wanda ake cewa talauci ke kawo shi ba za a same shi ba malamai da yawa suna mana ba suna mana kuma wa'azi akan cewa duk wani dan adam halitta mm. ce ta Allah kuma amana ce mm. ga wanda aka ba ya haihu su mm. wato iyayen su kenan sannan amana ne ga al'umman da suke zaune tare da su amma za ka ga ana aikata irin wannan laifin al'umman da suke kusa din ba za ka ji sun yi magana ba kila ma sai wani ba kore daga wani wuri ya taho ya gani ya ce kai Mm. anya ka za sai ce to me za mu yi ƴaƴan shi shin haka ya kamata a yi a bashi ƴaƴan shi ne su a kasar ƴaƴan mutane wato bai kamata ba amma kuma abin da kike gane gurin malama Fatima shine eh, zamani ya canza al'amura sun canza tarbiyya yanzu ta koma daga ɗa sai ubansa mm. akasin a da yaro a unguwa duk mutumin da ya girme shi in zo wucewa yana da ikon da zai tarbiyyar da shi akan tarbiyya soyayyar iyaye ga 'ya'ya ta bata ta lalata mm. wannan abin da kike magana soyayya ce wannan haka yanzu misali na zo wucewa na ga yaro ya aikata wani abu ba daidai ba in tsaya na mai fada ba ba mahaifin zai iya fitowa ce dan me ina ruwanka mm. kayan kai ta ba mm. to gudun kada ya bata min rai sai in ga yaro ya aikata wani sai in wuce in dai bai taba ni ba to kin ga soyayya ce ta kawo haka to ai irin wannan an sha samun matsalar da har sai ka ga mutum daga wannan taimakon al'umma tana ne ta gurɓace ko kuma wani abu na ɓaruwa a wani gida mm. a jama'an da ke wani area su sa ido a kai kaga mutum yana karewa don Allah ku taimake ni an kai ni kotu mm. kuma kila samu wani kwararren lauya da zai ya zo ya tsaya kaga ana cewa ka zaka zaka zaka ga abin da kake tunanin yanzu yanzu za ka shi kaga ana kai ga watanni mm. har in baka da karfi ma sosai kaga an tunkuɗe mutum cikin gidan yari shi yasa a yanzu za ki ga duk irin wani abubuwa mutum yana gani sai da kai dai mutum yana kukan zuci ba da ma ka shiga in ka shiga sai ka abin ya dawo kanka gaskiya ne da shi da iyalan nasan san sai su ca a kanka kai da ka zo gudumawa ka zo ne fa ka daidaita al'umma amma sai ka ga abin an juya shi akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akwai kungiyoyin kare haƙƙin yara kana iya kai ƙara haka in an gani a cikin al'umma a daina yin shiru malama aisha kasancewar wannan muguntar ko mugun halin da ake aikata mu ne mata dai ake zargi da wato azabtar da ƴaƴan mm. da ba namu ba mm. wato ƴaƴan kishiyoyi mm. ya Allah ko da ba a yi kishi da ita ba mutakar aka zo ka samu in sai yaya a gidan akwai matsala ko kuma ta fita ta bar daya a eh, cikin gidan hmm. isu ma matsala ne ko kuma ta rasu ba a hmm. tausayin cewa sun rasa uwarsu ne ta tafi inda ba za ta dawo ba wani irin kira zaki ga su matan da suke irin wannan aikin su ji tsoron Allah mun gani misalai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba inda irin wa'annan yaran da ake cizguna musu suna ƙanana sai kaga su 'ya'yan son sun lalace su kuma wa'annan da aka cizguna namuwan su ne za su zama mutane daga ƙarshe ita wannan uwa ta zo tana musu ɗan ƙaramin murya ko kuma shi wannan uba da ya bari aka cutar da su ya dawo yana musu 'yar ƙaramar murya ko kuma idan suka juya musu baya ba su taimaka ba a dinga zagin su a ce bar eh, matar babansu yawa sun ban baban babansu a wulakance ni akwai wanda na taba sani ya zama babban mutum a ƙasar nan aka ce mahaifiyar shi lokacin da aka sake eh, ta samu matsala da uban aka sake ta yana goye ne bai wuce wata bakwai ba ta sauke shi ta aji. sai ita kishiyar ta ta ce ta ɗauke shi to sai aka samu mai tsoron Allah sai ta yi mai riƙon Allah da annabi to wallahi ya zama babba a ƙasan nan komi kafin ya kai waiwayi uwan nan sai ya yi mu wannan ita mariƙiya. To ai dama a bayani irin na waye uwa. Mm. Ai uwa ita ce wadda menene yawa ne ka ba haihuwa ne uwa ba. To ina gaya miki sai da ya girma ma sannan ne ya samu ya matso da uwar kusa da shi. Sai da aka yi kaman ana yi. Amma da waccan ita ce ya san ita ce uwar shi. Saboda akwai wani kuskure da ake yi. sai wai a rabu da mace ta ajiye 'ya'ya ba za ta sake waiwayo su ba. Mm. Wannan kuskure ne a ƙasar Hausa. babban kushin me zaki. albarka diyar kwarai ribar soyayya an mai albarka albarkar soyayya an mai albarka diyan kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi kwance gida na To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato johnny Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. wuce gobe